a farkon watan satumba da ke tafi ne ya kamata kotun ɗaukaka ƙara ta birnin fari ta bayyana hukuncin da za ta yanke a shari'ar da aka shafi shekaru kusan biyar ana tafkawa game da matakin soke kwangilar da kamfanin afirka ke korafin gwamnatin jamhuriyar nijar ta ɗauka ba akan ƙa'ida ba to sai dai kuma kotun ta buƙaci waɗannan ɓangarori su yi sulhu in ji jagoran lauyoyin gwamnatin nijar mai shari'a mai dashi mai nasara mai ritaya. Après de discussion, Donc, elles sont convenues de mettre un terme amiable et définitif à leur litige, sans aucune reconnaissance de responsabilité de l'une quelconque. a sakamakon sulhun da aka samu kotun ta bukaci ƙasar Nijar ta biya miliyan dubu biyar na sefa domin rage wa Afrikar asara a maimakon miliyan dubu ishirin da hudu da ya nuna buƙatar su a can baya. Sannan kamfanin ya amince ya saki kamuwar da ya yi da wasu kadarorin gwamnatin Nijar a ƙetare da suka hada da gidaje da kudaden ajiya a banki in ji tawagar lauyoyin gwamnatin ta Nijar. La République du Niger a donc payé au total 8 millions 300 000 euros. En CFA, ça fait 5 milliards 444 millions 426 500 000 francs CFA. To koya 'yan Nijar suka ji da wannan al'amari editan jaridar Leton Zubairu Sule na mai sharhi a kan labaran da suka shafi harkokin ƙasa da ƙasa. Ka san ko dai sulhu ne aka yi ƙasar Nijar akwai abin da za ta asara a bisa kan wannan sulhu da duk inda aka shara gaban alƙalin da aka ce lauyoyi ne aka ɗauka har na kasashen waje kuɗi ne aka ɓata ba zan yarda ba Nijar ta yi asara bisa kan irin wannan abu ya kamata a ce a ba gawa kashi dan mai rai tsoro saboda idan wanda suke wanga abin hukuma doka ba ta bige su ba suka biya abin da suka yi to gobe ma har yaushe wasu za su kawo wasu 'yan wata kwangila kuma su yi mama irin wannan abun. A sanadiyar wannan takaddama hukumomin Nijar a shekarar 2017 sun kori wasu manyan jami'ai daga aiki cikin su har da sakataren gwamnati Gando Zakara saboda zargin su da sakaci akan aiki. Sai dai wasu 'yan kasar na ganin da alama har yanzu jami'an kasar ba su koyi darasi ba. Eh, akwai wata kwangila nan da aka ba kuma wani kamfani na kasashen waje tana nan a kusan prime firaminista. Yanzu haka da aka ba da avance tun da suka amshi wannan kuɗi sun ɓace a rasa ina suke. To ka gani, saboda yau mutane masu ba da kwangila wasu wai ba dibin suke ba aikin da za a makasa aiki ne na kirki ko a'a su aljihunsu ne suke ɗibo. Gwamnatin rikon kwarya ta janar Salu Jibo ce ta rattaba hannu akan yarjejeniyar bayar da kwangilar buga fasfo wa kamfanin afirka a shekarar 2011. to amma gwamnatin isu muhammadu ta soke wannan aiki saboda a cewar ta akwai wasu matsalolin da talakawa ke bukatar hukumomi su magance cikin hanzari a wancan lokaci a maimakon batun buga fasfor matakin da kamfanin na ƙasar birtaniya ya ce ba zai taɓa lamunta da shi ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger